السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم أنا قوتا منا شد قوتا ربيع الثاني شكرة دبو da ɗari hudu da ashirin da biyar. Ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka na رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفضيلة الدكتور سعد بن يوسف أبو عزيز bisa ga الله na الدس زامو da yadda منا كان شخصية gaba da karatu muna kan shaksiya ta uku ta Uthman daidai kan darasi na goma sha bakwai da ikon Allah bi ma'ana karatu na sha bakwai gabanin nan muna farawa da roƙon Allah ya ji kan Sheikh Lawal Abubakar. Muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan minha. Inna lillahi ma a'ata wa lahu ma akhaf wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Aji Allah ya dauki rayuwarsa iya da shekara 80 cifa cikin duniya. Khairukum man tsala umruhu wa hasuna amaluhu. ci gaba da karatu kan shaksiya ta Uthman bin Affan radiyallahu an sahabi na uku sahabi na farko Abubakar Siddiq Abdullahi bin Uthman kenan radiyallahu an sahabi na biyu Umar bin Al-Khattab radiyallahu an sahabi na uku Uthman bin Affan radiyallahu an jiya sati da ya gabata mun yi bayani akan menene hakikanin tarihinsa a takaice sunansa mahaifinsa zuwa kakansa da kuma alaka da yake da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma falalan da yake da shi wanda a wannan babi kadai na fada'il nasa mun samu ya samu kyautar aljannar Allah akalla sau hudu muka yi magana akan kuma irin kunya tasa wanda hatta mala'iku na jin kunyarsa za mu tashi akan ta'abbuduhu ibadarsa zuwa ga Allah dukkan bayan Allah na kwarai idan ana magana akan tarihin su za ka ga akan ware babi guda ana magana akan ibadar da suke yi zuwa ga Allah saboda ibadan na ita ce kashin bayan da Allah ya halicce mu don ita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun don haka halittanka da halitta na Allah ya halicce mu don mu bauta masa ne kula da wannan ashe ibada a cikin tarihin mutum abu ne mai matukar muhimmanci an ibn umar radiyallahu anhu annahu qala fi qawlihi ta'ala amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al wa yarju rahmata rabbih ibn umar Allah ya kara masa yadda yace annahu qala fi qawlihi ta'ala lalle shi ibn umar ya faɗa cikin maganar da Allah yace amman huwa qanitun ana al jidan. shin zai zama daidai mutumin da yake bauta wa Allah qanitun yana mai kaskantar da kansa zuwa ga Allah ana al-laili yana tashi tsakiyar dare yana bauta Allah ta ɓangaren sajidan iya sujada zuwa ga Allah wa qa'iman yana miƙewa ya karanta Qur'ani a sallah yana yin wannan ya hadarul akhirah yana jin tsoron lahira ne damuwarsa ta yaya za a je gaba ga Allah gobe kiyama a wanye lafiya wa yarju rahmata rabbi kuma iya kaunar rahmar ubangijinsa wannan zai zama daidai zai zama ɗaya da mutumin da yake bacci tun daga farkon dare har ƙarshe na biyu baya tsoron lahira na uku baya bukatar rahmar ubangiji tambaya ce bi ma'ana la yastawiyani abadan yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inna ma yatadhakkar ulul albab karshen maganar kenan so da kake nan ashe siffar mutum mai ilimi yana da kaskantar da kai zuwa ga Allah yana ibada tsakiyar dare ya yi sujada ya gaya wa Allah damuwarsa ya miƙe karanta ƙur'ani duk da wannan abin da yake yana tsoron Allah yana tsoron gobe kiyama don maganar kiyama ba maganar duniya ba ne baya da aka iya buƙatar rahamar ubangiji don in ba rahamar Allah ba babu abin da zai kai mu aljannar Allah ga hadisi cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cewa saddidu wa qaribu wa alamu annakum la yanju ahadun minkum bi amalihi قالوا ولو أنت يا رسول الله ana illa أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه sauraka in ba rahmar Allah ba ba da zai kai ka aljanna ba abinda da zai kai ni aljanna so kaga kenan da mutumin da yake bauta Allah cikin tawadu yake sujada yake ko ya karanta Qur'ani yake tsoron lahira sannan yake kaunar rahamar ubangiji zai zama daidai da mutumin da ke kwana yana bacci sannan bai tsoron lahira sannan bai yin sujada tsakiyar dare bai karanta qur'ani bai da aka bai kaunar rahamar Allah za a daidaita su ba za su daidaita ba don haka alamar bautan Allah mutum mai imani sallan azhar la'asar magariba isha asuba dan muna kokarin yin su ba gwaninta bane dauki tarihin su Ibrahim bin Yazid bin Qais annaka nakhai suna shekara arba'in mutum bai taɓa dozin sahun farko a sallah ba ya ce a shekara arba'in bai taɓa ran sahun farko a sallah ba sai ranar da Allah ya ɗauki rayuwar mahaifiyarsa yana ƙoƙarin a kai ta makabarta ji an kira sallah baya masallaci don haka salloli na farilla da kake wannan ba ƙoƙari muke yi ba wannan abu ne wajibi wanda labudda minhu a inda ake tsere tsere da shi ne wajen bautawa Allah ibada ta nafila yin qiyamul layl a dare yin azumin nafila litinin alhamis yin azumin dawud alaihi salam yin azumin ayyabul bid waɗannan su ne ake neman gafara Allah da su mutum ya kwanta daga farkon dare har zuwa ƙarshe yana bacci sai an kira su ba ya tashi gaskiya akwai mushkila musamman ku a cikin rayuwa irin tamu wanda sabon Allah ya gama al'umma ga baki daya da wannan wani malami ke cewa wai walaysa akhul hajati man bata na'iman walakin walakin akhuha may yabitu ala wajal ba ma abocin bukata ne wanda ya kwana iya bacci ma abocin bukata shine wanda ya kwana a farke matukar kana da bukata to sai ka tashi a dare ka gaya wa Allah aljanna kake so aure kake so ilimi kake so tsoron Allah kake bukata sai ka tashi a dare ka faɗa ga hadisi a muslim annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ce inna fil laili la sa'a la yuwafiquha abdun muslimun yas'alu Allah shay'an min umuri duniya aw al-akhirah illa a'tahu Allah iyyahu wa dhalika fi kulli layla a duk daren duniya akwai wani lokaci wanda babu dama bawa musulmi ya dace yana gaya Allah damuwarsa face Allah amsa masa kowane daren duniya akwai wannan lokaci din musamman kashi ɗaya na ƙarshen dare in ka raba dare kashi uku to one over three na karshe. so wannan ayar cikin suratul zumar aya ta tara kala abdullahi bin umar ya ce usman bin affan wannan ayar an saukar da ita ne akan usman bin affan shine mutumin amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhira wa yarju rahmat rabbi shine mutumin da ke kaskantar da kai zuwa ga Allah yake bautawa Allah a tsakiyar dare yana sujada yana miƙewa yana kuma tsoron lahira sannan kuma iya bukatar rahamar ubangiji wannan aya Allah ya turo ta musamman don yayi yabo ga rayuwar Usman bin Affan ne radiyallahu anhu idan muka duba hashiya malam yace undur albidayata wan nihayata ka duba littafin albidaya wan nihaya na ibnu kasir rahmatullahi alai mujalladi na biyar shafi ɗari da bakwai fa'ida yace akwai ta fa'ida qala ibnu abbas ibnu abbas Allah ya kara masa yadda yace man ahabba duk wanda yake so ay yuhawwina Allahu alayhi alwuqufa yawm alqiyama Allah ya sawwaka mar tsayi wanda za a yi gobe kiyama tsayawan da za mu yi gaba ga Allah wani shekara dubu hamsin hamsina sana shekara dubu hamsin za mu tsaya za a kawo rana kusa da kanmu wanda kwakwalwa na tafasa a cikin wannan ranar zufa ta kai wani zuwa ga idonsa wani ta kai kwabrinsa wani ta kawo har wuyarsa wanda yake bukata a sauwaka mar wannan tsayuwa yace falyarahullahu ta'ala tabaraka wa ta'ala fi dhulumatil layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah to yayi kokari yaga Allah ya ganshi a dare tsakiyar dare yana mai sujada zuwa ga Allah yana mai tsayawa a cikin sallah yana karanta Qur'ani sannan ya hadarul akhira yana tsoron lakira wa yarju rahmata rabbih kuma iya bukatar rahmar ubangijinsa ashe yin kiyamun layli a dare mu rika yin sa da tawabi'u bayan mun yi da tawabi'u mu yi kokari na tsoron lahira da kuma kwaɗayi na rahamar Allah yana sawwake mana tsayawa ga Allah gobe kiyama yin wannan zai taimaka ka je cikin tsayuwa gaba ga Allah ba mushkila gobe kiyama wannan tsayuwan ba fa irin tsayuwar duniya bane shekara dubu hamsin za mu tsaya gaba ga Allah yau tsayuwa a ce ka yi 24 hours kana tsaye awa ashirin da hudu ai musifa ce a rayuwa ballanta na tsayawa shekara dubu hamsin ba ruwa babu abincin da zaka ci babu inuwa da zaka shiga in baka cikin mutane bakwai za kai su inuwa na yi yuzilluhu wallah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu in baka cikin wannan a tsaye mutum yake kuma ba zai mutu ba kaga wannan ai musifa ce mai girma wajibi ne in muna bukatan saukin wannan rayuwa mu yi kokari mu rika bautawa Allah a tsakiyar dare na san abu ne mai wahala musamman ga mutane masu rauni irina abu ne mai wahalan gaske ba amma na a yi kokari a dace a yi haka saboda Allah na siffata bayansa na kware a Qur'ani da yawan tsayawa a dare suna sallah wa ibadur rahmani alladhina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama kwana suke zuwa ga ubangiji suna sujada kuma suna tsayawa su haka wajibi ne mu sifata da wannan kiyamun laili a cikin dare mu rika yi mu sabar wa iyalanmu da yin wannan da ikon Allah tayyib na to mutane bakwai ba bukatun na fassara su ka nemi littafin riyadu salihin akwai hadisi akai sab'atun yadhilluhumullah ka nemi littafin fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu ina ga guda bakwai ta ce ko wasan su ko na gaba bai dace a ce ɗalibin ilimi ya jahilce su ba na farko imamun adilun na biyu wa shabun na sha fi ibadati rabbihi na uku wa rajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid na hudu wa rajulun dhakara la khaliyan fa fadat aynahu na biyar wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu na shida wa rajulani tahaba la ijtama'a alayhi wa tafarraqa sai na bakwai ne ورجل rajulun da ذات منصب وجمال mansabin wa jamalin الله رب inni akhafu Allah rabbal wannan sune guda bakwai wa kana radiyallahu an ya kasance Allah ya kara mar yadda shi Uthman la yuqidu ahadan min ahlihi bai ta da mutum ɗaya a cikin iyalansa matansa da ‘ya'yansa idza qama min al layl idan ya miƙe a dare dan yin qiyamul layli li'inahu ala wudu'ihi ko ala wudu'ihi dan ɗayan ya taimake shi wajen ala wudu'ihi a wajen alwalansa ko kuma ala wudu'ihi akan ruwan alwalansa in ka ce alwadu a sa wawun shi shine ruwan alwala alwudu a sa wawun rufuwa shine alwalan da kayinta su zai iya ɗaukan ala wudu'ihi bai ta da matarsa ko ɗansa kawo mun ruwa a dare ko kuma ala wudu'ihi bai neman wani ya taimake shi ta kowane bangare akan yin alwala shi da kansa zai tashi ya ɗauki buta ya ɗebo ruwa ya zo ya yi ibada zuwa ga Allah illa ai ya jidku ya kazanan duk ma wanda ya farka cikin yalansa sai dai same shi a zaune da ikon Allah yana bauta wa Allah wa kana yasumu dahar ya kasance yana azumin lokaci mai tsawo a rayuwarsa mun yi bayanin wannan akan shaksiya ta Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yadda malamai ke hada waɗannan hanyoyi na magana din wa kana yu'atab har a kasance ana aibata shi ana cewa me yasa kake irin wannan aiki me yasa baka ta da matarka ko ƴaƴanka su maka hidima a dare ko a ɗebo maka ruwa a matsayin ka na chief executive shugaban al'umma fayuqal ana ce masa law aika law aikarta khadam ina ma da ka tashi sashin masu ma hidima ko matarka ko danka ko kuma wani masinjanka ko wani boyi boyinka shine al khadam da ka tashi wasu daga cikin su haka ake gaya masa fa sai ya ce la zan tashi kowa ba Allai da layl lahum yastarihuna fi wannan dare nasu ne Allah musu baiwa da shi don su huta tunda ni na ga daman ibada bari in tashin bautawa Allah na kuma nemi abin bautan Allah ba sai ya tashi wani ya nemo mini ba ina fata an gane wannan ke nuna mana tausayi zuwa ga iyalai idan mutum ya auri mace kar ya nuna mata cewa shi mai mulki ne don wasu mazan haka suke wai kada a rena shi duk motsin duniya sai ya sa a masa yana zaune sai ce zo ki yanke min farce in ta gama zo ki samun kwalli haka kawai sai ya ce wai zo ki kawai yar yatsa da ki ta matsa mu wai yatsa su za a matsa masa saboda bai so ya gama ta sana hutawa in kuma da yake da shi je ka ɗebo ruwa ya ɗebo ya gama je ka sayo kaza ya yi ya gama in ya rasa me zai sa dan ya yi sai ce je ka tsaya waje ko wani zai zo nema na ka zo ka gira ni ‘ya'yanmu muna da ikon mu sa su aiki matan muna da ikon mu sa su aiki amma na mu rika tausaya musu ga duk mutumin da ya duba rayuwar mata san akwai abin tausayi a rayuwa ka samu mace a gidan miji ita tana zaune ga ɗaɗan shekara uku ana renon sa har yanzu ga sabon goyo a bayanta ta yi wankin wannan yaran ta yi renon su, ta dafa abincin gidan watakila ba ta da koshin lafiya ma a dare ya race ka bata da huta duk abin da zai sauwaka wa iyalan mu rayuwa mu yi kokarin yi musu abin da yafi karfin mu Allah ya sani amma duk abin da zamu iya mu zama jama'a ne masu tausayin iyalai ga hadisi a Bukhari annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace man la yarham la yurham wanda bai jin tausayi bai yi wani rahama to shi ma ba a rasa rahama a shikenan mu rika tausayin 'ya'yanmu matanmu aikin da muka san zai cutar da su ko mu yanke musu bacci a dare wanda sun wuni suna aiki bai dace ba kai watakila kana aiki a ofis ne zaman da kake a ofis akwai AC a cikin ofishin ka watakila babban aikin ka dan rubuta wani takarda ka dan yi approving ka yi disapproving wani abu ka kammala a da bai dauko kai kawo ka gida kana zuwa ka samu abinci an gama abincin ma sai an zuba maka ruwan ma sai an zuba maka ka kammala in ba ruwa a shawa a kai ma ruwan wanka duka wannan Allah ya maka rahama ana ta maka wannan hidima a dare ai sai a basu su huta kuma ba gwaninta bane takura iyalai kada rena shi <laughs> to ai ba maganar reni ya karama Allah to Allah ya taimake mu kuma iyalanmu da muke riƙe musamman mata ƴaƴa hatta arzikin da Allah yake bamu yana bamu dan kokarin taimakon su da muke a rayuwa ne hadisi ya zo a bukhari annabin Allah tsira da aminci Allah sabara ga nan cewa buafa du'afa'akum hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum an-nisa wal aulad min ad-du'afa wannan afar shi ma zo shi cikin albidaya wan nihaya na ibnu kathir rahmatullahi alaihi mujalladi na biyar shafi ɗari uku da bakwai wancan asar na ibnu abbas kuma ya zo cikin tafsir na imam al-qurtubi rahmatullahi alaihi aljami li akamil qur'an mujalladi na goma sha biyar shafi ɗari biyu da goma sha hudu wannan littafin tafsiri ne mai matukar muhimmanci ga ɗaliban ilimi aljami li ahkamil qur'an na abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alaihi wa anil hasan qala al-hasan bin abi al-hasan yace kana usman usman bin affan radiyallahu anhu yace law anna qulubana tahurat da dai za a ce zuciyarmu zukatanmu sun tsarkaka ga baki ɗaya a cikin zuciyarmu babu ciwo na munafurci babu ciwon hasada babu ciwon kazafi babu ciwon sharri babu ciwon raunin imani babu ciwon saba alkawari babu ciwon cin amana duk wani ciwo a duniya na sharri a ce babu shi a cikin zuciyarmu yace duk da wannan ma ila min kalami rabbina wallahi ba za mu koshi daga maganar Allah ba a ce zuciyar mu babu sharri a cikinta ko kaɗan a duniya duk abin da ake cewa sharri ne bai ma zo kusa da zuciyar mu ba na ya shiga duk wannan imanin da yadda muke yace ba mu isa mu ce yau maganar Allah ta koshe mu ba bi ma'ana ba ran da zaka ce Qur'anin Allah baka bukata duk imaninka wa inni akra ayati alayya yawmun la anzuru fil mushaf yace ni ina tsoro kada Allah ya kawo wani wuni da za a waye gari a rayuwa ta a ce ba na karanta ƙur'anin Allah a ce ba na dubi zuwa ga littafin Allah ina karanta shi ina tsoron wannan wuni ya faru wannan mai kinna mana karanta ƙur'ani ta bangaren takara nasa karanta ƙur'ani ta bangaren kiyamun laili mutumin da ya haddace wani abu a Qur'ani baya kiyamun laili ga hadisi a Bukhari gobe kiyama annabin Allah ya bayyana mana irin azabar da ake masa dutse ake daukowa ana fasa kayinsa a kwankwasa kan sai an gama fasa sai a mai da kan kaman mai ainihin halinsa na lafiya a sake fasa kayan nasa wanda ya haddace wani bangaren ƙur'ani bai kiyamun laili ko izu biyar ne ko izu goma ne ko kuma izu biyu ne ko izu talatin ne ko arba'in ne azabar da ake kansa ake fambasawa kwankwasa kansa ake akan dutse sai an ragargaza kayan gabaki ɗayansa me dalili Allah mar baiwa da haddace wani bangaren ƙur'ani baya kiyamun laili duk jama'ar da suka zama bayan Allah na kwarai a duniya za ka same su da ƙoƙarin aiki da dare wajen bautawa Allah suna yanke dare suna bautawa Allah shi irin Uthman bin Affan radiyallahu anhu mu duba yabon da Hassan bin Fabi da yake masa duhu bi ashmat unwan sujud bihi yaqta'u al-layla tasbihan wa qur'ana dare yake yankewa yana tasbihi zuwa ga Allah yana karatun qur'ani tayyib yace wa ma mata Uthman hatta kharaqa mushafahu min kathrati ma yudimu an-nadr fihi Uthman bin Affan bai bar duniya ba har san da ya kai level da ikon Allah wanda ƙur'aninsa ya yayyage saboda yawan karanta ƙur'anin da yake yi saboda rike ƙur'anin yau da kullun ƙur'anin takardun sun lalace me dalili saboda yawan kallon ƙur'ani a karanta shi karanta ƙur'ani a littafi haka ya fi ƙara imani a zuciyar mutum yadda malaman suna ke fara fiye da kana karanta a cikin memorin ka ka zauna kana karanta qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin a cikin hadda naka bai taimakonka da kiyaye imaninka da kuma daidaita ka kamar mutumin da ke bude qur'ani yana duba ko da ko ya haddace nemi risala na Sheikh Muhammad Sani al-Munajjid na ainihin at-Talib wal Hibs akwai asar da ke bayyana cewa kallon qur'ani a rubuce akwai alkhairi a cikin sa hatta wajen taimakon ka akan imaninka su ka Uthman bin Affan iya daga cikin wanda suka fi kowa haddan qur'ani a cikin sahabbai amma duk da wannan yana bude qur'anin yana karantawa saboda yawan mu'amala da qur'ani har qur'anin ya tsufa mu kuma mafiya yawa mutum ya sayi qur'anin sai ya ga tun 1970 ya sai mana har yanzu sabo ne akwai shafin da ba taɓa budewa ba sai dai zaba alfahari ga shi nan arate wallahi shi nan tun 1970 muka saya ka gan shi na yana goma sha biyu na saye shi to goma sha biyu sau nawa ka sauki akan makalla ai ba kuɗin da aka saya aka rate ba sau aka karanta shi ai qur'ani ba a karanta shi me amfanin sa gare ka ai ya zama kamar falil himari hamilu asfara muhimmin abu shine in mun sayi qur'anin mu karanta wani lokaci jama'a masu rauni iri na in kaga sun ɗauko qur'ani to a cikin damuwa suke ustaz da Allah zo mana kai ma ustaz da Allah ina da wata yar bukata ko za a taimaka min sauka ne sai ga da qur'anin sa hannu kuma iya ma shi na a taimaka mar sauka to qur'ani ba a bukata mu rabu da shi muna cikin musifa ne muna cikin sauƙin rayuwa ne cikin bala'i muke cikin imani muke muna ga babu wata mushkila cikin al'umma ba ran da za a ce mun koshi da qur'anin Allah ran da aka ce kana kokarin kafin qur'ani yanzu ba ka yi alama ce ta lalacewar imani shi yasa Uthman ke cewa ina tsoro kada Allah ya kawo wani wuni da za a ce ba na duba Qur'anin Allah me dalili alam ya'mil lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa fatala alayhim al amad kasar qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun na'udhu billahi min dhalika mafhum tayyib wa kutila radiyallahu anhu wal mushaf fi hijrihi an kashe shi Allah ya kara masa yadda Qur'ani yana kan cinyarsa yana karatun Qur'ani ya kashe shi jama'ar da suka zo suka kewaye gidansa za su kashe shi yana karatun Qur'ani suka same shi suka ce tsayaye ce ba zai dakata ba yana karanta qur'ani Allah suka kama shi suka yanka shi yadda ake yanka rago jinin ya daga kan ayar da Allah ke cewa ka sayakfikahumullah da sannu Allah zai isar maka daga sharrinsu waɗannan bayan Allah yadda suka gama da duniya kenan yadda ake yanka rago haka aka kwantar da Usman bin Affan radiyallahu an aka yanka shi وكان أنس ومحمد بن سيرين أنس بن مالك رضي الله عنه da Muhammad bin Sirin rahmatullahi alaihi suka ce قالت ra'atu عثمان يوم الدار matar Uthman tana faɗa yau dar shine ranar da aka hauro don kashe shi ta ce wanda suka zo kashe shi uku tuluhu in kun ga dama ku kashe shi au da uhu in kun ga dama ku bar shi fa wallahi na rantse da Allah laqad kana yi layla bil qur'ani fi raka'atin yana iya raya dare da karanta ƙur'ani a cikin raka'a ɗaya. dan mu fahimci ma'anar sosai mu sauko ƙasa. hashiya qala az-zahabi imam az-zahabi rahmatullahi alayhi yace cikin littafin sa na ainihin siru alamin nubala yace wasaha min wujuhin ya inganta ta fiskoki da yawa anna usman lalle usman kara al-qur'ana kullahu fi raka'atin ya karanta qur'anin Allah dukkaninsa a cikin raka'a kwaya da yana kar yana ibada cikin siru alamin nubala juz'i na khulafa shafi na ainihin 157 wandur at-tibyan lin-nawawi yace ka kara duba littafin at-tibyan na Imam an-Nawawi rahmatullahi alai shafi na 57 qultu nace inji malam yace ho ba nace bane وصح النهي an قراءة القرآن fi أقل من ثلاث ya inganta an hana karanta qur'ani a ƙasa da kwana uku kar ka karanta qur'ani cikin less than three days yace wannan ya inganta yace qala ibn rajab ibn rajab yace kokarin hada maganar karanta qur'anin usman da ya a lokaci ne da kuma hanin karanta qur'ani a ainihin kwana uku zai don ka'ida in an samu at-ta'aruf bainal adilla ana al-jam'u bainahuma ne ka'ida idan nassi biyu suna fito na fito da juna akwai matakai guda hudu da malaman sunna ke bi don fitar da samun solution daga wannan matsala na farko sai aljam'u kuma a yi kokarin hada su duka biyu a aiki da su in ya gagara sai a dawo mataki na biyu shine annasib wal mansub sai ai annasku shine rabu hukumi shar'i bi dalili shar'i mutaakhir anhu idan ya gagara sai a dawo na uku a duba ayyul isnadain aqwa wani isnadi yafi karfi isnadi sahihi sai a dauke shi a bar hasan idan wannan ya gara sai a yi attawakku ba za a aiki da kowanne ba sai an samu ɗaya daga cikin solutions guda ukun nan sodannan su ne fiskoki guda hudu da ake bi wajen solbin matsala idan nasosi biyu suna fito na fito da juna mafu tayi so da aka yace tunda an ce shi yana karantawa a kaza ga malaman sunna su tabbatar ga kuma asar ya tabbata ya ce kada a karanta qur'ani kasa da kwana uku ya zamu mu hada maganar nan goje daya kana ibn rajab ibn rajab Allah ya masa rahama yana faɗa cikin lataif lataiful ma'arib nasa yace wa na warada an-nahyu an qira'atil qur'an abun sani kadai lalle an hana karanta qur'ani fi aqalli min salasin a kasa da kwana uku anal mudawamati ala zalik wajen dawama akan haka ne karka waye gari cewa duk kwana uku a rayuwarka sai ka sauke Qur'ani amma in bukata ta kama saboda yalwan lokaci da kake da shi ka karanta a kwana biyu ko kwana uku babu damuwa ina fata an gane amma wanda zai ma duk bayan kwana uku ya karanta Qur'ani to shi aka hana wannan fahimta ce ta Ibn Rajab Allah ya masa rahama dalili shine idan kana yi duk kwana uku ba mamaki ka gajiya gaba ka gagara saboda ga kuma hadisi a bukhari ya ce a ahabbul amal inda Allah ma dawama alaihi sahibu kuwa in kan. ibadar da Allah ke so fiye da kowace ita ce wacce mai ibada yadda dawwama yana yinta ko da ku yar kadan ce so da haka ba wai mu yi kokarin ibada na shekara da mu daina Allah yake so ba a'a mu yi kokari dawwama akan ibada dukkan kantanta wannan ki faranta wa Allah rai maganganun sun haɗu guda biyu yawa duk da dai akwai maganganu na malamai da yawa a kayi amma dai malam ya tafi akan ingancin wannan magana kuma imamun eh, shi imamun zahabi rahimahullah yana daga cikin waɗanda a tarihi a cikin al'umman nan suka fi kowa sanin rijal na hadisi in ka ɗauki littafinsa na siyaru a alamin nubala za ka san ni'imar da Allah ya masa har take ake ga duk ɗalibin da ya fice wajen sanin rijalul hadith ana ce masa imamun zahabi wannan ɗalibi idan ya fice sunan sa kenan idan ka ɗauki littafin sayarwa alamin nubala za ka ga abin mamaki a cikinsa ka rika tunanin wai yaushe ya samu lokaci ya karanta tarihin bayan Allah nan ya rubuta irin waɗannan takaddu nasa irin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba na ibnu hajar irin su usdul ghaba ka rika karanta su ga abin mamaki ka ga yaushe aka samu lokaci aka rubuta wannan karantawa ma kada aiki ne balle rubutawa Allah ya taimake mu Allah ya ba mu kokarin koyi da irin waɗannan ibadu din khawfuhu jin tsoron Allahnsa jin tsoron Allah Usman bin Affan radiyallahu anhu gabanin mu shiga cikin jin tsoro yana da kyau mu kalli tsoro a babin aqida malaman aqida suka ce al-khawf yanqasimu ila thalathati aqsam jin tsoro yana kasuwa kashi uku a babin aqida akwai khawful wajibun na biyu akwai khawful mudahun na uku akwai khawfun haramun akwai na farko jin tsoro na wajibi a kansa ake magana a nan wato jin tsoron da dole ne duk mai imani sai ya ji shi shi shine kawan me waliman khafa maqama rabbih jannatan jin tsoron tsayawa gaba ga Allah tsoro ne na wajibi ba imani bane a ce za a tsaya filin kiyama shekara dubu hamsin za a je gaba ga Allah ka ce ba wannan me zai ba wanda mu da Allah wallahi ba imani bane imanin in an faɗa ka ji zuciyarka ta kaɗa ka ji hanjin cikinka yana kaɗawa to shine imani tsayawa gaba ga Allah jama'ar da suka fi kowa tsoron Allah sun fi kowa tsoron tsayawa gaba ga Allah mutanen da kaga sun gamsar da kan suna ga tsayawa gaba ga Allah ba mushkila sun fi kowa ɗaya da kayansu daga wurin ubangiji sun fi kowa juyawa Allah baya sai haka jin tsoron Allah jin tsoron tsaya gaba ga Allah jin tsoron kiyama jin tsoron wuta jin tsoron aljanna wannan tsoro ne na wajibi jin tsoron wuta kwaɗayin aljanna duka wannan ya zama cikin tsoro na wajibi ina fata an gane khawfun wajibun akwai kuma khawfun mubahun jin tsoro na halal shine kaman jin tsoron zaki idan ba waki nan akwai mai training ko wani maharbi kuma gashi a halin sunna lawo khairan idan ki ya shigo nan wurin yanzu in ban shirya ba ina ga dai karatun ya kare kenan <laughs> in ba shirya ba ba wa maki ne na fita a guje a cikin malamanmu da ke nan kuma sai a samu wani sai ya tunkari zakin gaba da gaba don kafa akwai magabata da ke wannan da wanda ya guji da wanda ya tunkari zaki ba wanda ya laifi a ciki ibn mubarak Allah ya masa rahama akwai yakin da suka ji za su yaki makiya addinin Allah a jeji aka ci karo da zakuna ba makami a hannunsa ya kashe zakuna uku fito na gidan suke da zaki zaki uku ya kashe a yaki bayi da makami kawai ya je kama ruwa ne zakunan suka fito ya kashe ɗayan ya fito ya kashe shi ɗayan ya zaki fito ya kashe shi duk zakin da ya da kara hannu sai fadi ya mutu shi yasa jama'a wallahi bayan wannan nan rayuwar tasu in ka ɗauke sai ma akwai bambanci to idan wani ya gudu wa zaki wannan tsoro ne na halal idan wani ya tsaya saboda ya shirya tsayawa ne na halal ina fata an gane wanda ya tsaya da wanda ya gudu ba wai wanda kai da ka tsaya din kai ka yi tsoron wajibi ba ne ko na mai kama da haka abin da kai halal ne in ko ka kare sharrinsa daga al'umma to anan za ka samu lada auren Allah amma ni idan na zaɓi ga zaki ya shigo na duba kofar arewa ta fi kusa na fita ban yi laifi ba ina fata an gane akwai wani bawan Allah da irin wanda ya faru gare shi ya tsaya yana sallah sunansa abul hasan Allah ya masa rahama cikin tabi'ai ya zo shi ka ɗauki littafin sayar alamin ni bala ka samu tarihin sa ciki ya wani azzalimin sarki aka samu da ke azabtar da musulmai wannan malami sai ya fatawa sai da ji karo da abin da shi sarkin yake bukata sai tashi yin punishin din wannan malamin sai sa aka yi fensin wani wuri wato aka kewaye wurin da fens sai aka saka malamin a ciki yana shiga shi bai san me za da shi ba kawai sai kabbara sai fara lafila ashe ana so a sake zaki ne ya tsaya yana sallah sai aka bude kofar da ke sa da zaki zakin asadul mujawwa salasata ayyam zakin da aka watar da shi kwana uku kwana uku bai ci abinci ba kaga wannan zaki ya fi kowanne bala'i a bisa ga ka'idar zaki ko ya koshin ya ga mutum sai ya kashe ko ba zai ci ba zai dai kama ya kashe ya wuce to balle kuma yana da bukata kwana uku bai ci ba baban Allah ne yana tsayar sallah da zaki ya taho ai ba a watse ba ko yana tsaye yana sallah zakin ya zo shi kawai sai ya kama kafarsa haka yana lasa iya lasan kafarsa iya lasan kafarsa bai cije shi ba yana lasa da ya kammala lasa sai juya tafi abin su zakin shi ne ake tambayinsa bayan ya fito ya abal hasan fi ma kunta tufakkir hina ma qarban asar ilaik me kake tunani lokacin da zakin ne ya zo dab da kai don mu mun shiga cikin bala'i kai ko baka yanke sallah ba yace wallahi ma kuntu ma kuntu atafakkar fi ma kuntum tufakkirun وما خفت مما منه تخافون إلا أنا أقول في نفسي ألعاب الأسد نجس أم طاهر لئلا ينقض وضوئي وأنا متصل بالله yace kawai ni ba ni tsoron abin da kuke jin tsoro ba na tuna abin da kuke tuna sai dai ina faɗa a raina shin yawun zaki jasa ne ko ba na jasa ba kada ya kawo mun damuwa a cikin alwalata ina ganawa da Allah ku kuna tsoron karatun tinye shi kuma ko ba fikiru to kaga wannan karama ta waliyai kenan Allah ya musu rahama shi yasa akwai auliya ullahi bayan Allah da dama sun wuce kuma yanzu akwai burbudin su Allah wuta mana irin nasu so wannan shine a takaice khaufi na me khaufi na mubah yawa akwai kuma wanda yake faruwa gare su khaufi na mubah din kamar da ya faru a wani masallaci ba fa nan masallacin ba wani wuri ba ba a garin nan ba ne na san masallacin da abun ya faru irin yadda muka san masallatanmu na ake zuwa wasu masallatai wajen bangaren alkibla sai a ajiye makara to masallacin yana kwana a buɗe ne me ke faruwa a wani dare wata mawakaciya a unguwar sanyi yadda ke ta yi yawa kawai ta ga masallaci a buɗe sai ta shiga tana kallon makara a dingine sanar kawai sai ta shiga cikin makara ta tsaya liman ya shigo ya fara gaga alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim sai ga an yi motsi a cikin makara sai ta ya cak yadda ka san dauke wuta akramahu Allah da ya ga ba wani mafita sai ya juyo sai ya ja wani sai ya saka sai ya fita wanda ya shiga gaba yana tsakiyar karatu ya yi ruku'i ya miƙo sami Allahu liman bai karasa ba sai ga an yi motsi a bakara sai ya tsaya shi ma cak sai jawo wani na ukun yana shiga shi tun ma bai koyo ba sai ya ga mace sai ya ga a cikin makara an yi motsi sai ya juyo baya da ya jawo ladan shi kuma ladan ya gani sai ya buge hannunsa <laughs> sai tsoro na uku akwai khawfun haramun tsoro na haramun akwai tsoro na haramun shine a ce ga makiya addinin Allah za su yake ku sai ka ji kana jin tsoro kan naji a kashe ni inna ma zalikum shaytan yukhawwifu awliya'ahu wannan shine tsoro na haramun duk mutumin da ke jin tsoron ya mutu akan addinin Allah tsoro ne na haramun Allah ya taimake mu an abdullahi bin Rumi kana wannan asar daga abdullahi bin rumi ya ce an anna usmana radiyallahu an labari ya zo jina da dumi sa cewa lalle usman Allah ya kara masa yadda kale ya ce lauanni anni bainal jannati wan nar usman ce da za a sai da ni tsakanin aljanna da wuta nan bangaren dama na aljanna bangaren hagu na wuta wala adri ila ayyihima yu'mar bi kuma ban san wanne za a umurta a kai ni ba ban san za a ce ku yi aljanna da shi ko ku wuta da shi ba yace a lokacin da nake tsaye tsakanin aljanna da wuta laktartu an akuna ramadan zan kwammace a me da ni kasa ko toka kabula an a'lama ila ayyihi ma asiru gabanin na san aljanna za a kai ni ko wuta za a kai ni shi wannan shine tsoron waɗannan bayan Allah Allah ya musu rahama yadda da su a wajen bautan Allah ka duba dai duk da irin bautan Allah da yake da shi da garantin aljanna da yake da shi amma na duk da wannan ba su gamsar da kansu akan cewa eh yanzu ba su bar Allah suna tabbata kan bin Allah kuma suna ƙoƙarin rike dokar Allah wannan shine tarihi waɗannan bayan Allah radiyallahu anhum yana tunanin tsakanin aljanna da wuta ya kwammace gare zama toka ko ƙasa gabannin a kai shi aljanna ko wutar wannan ke nuna mana ashe jin tsoron Allah jin tsoron wuta abu ne da ya zama wajibi a kayan mu wa an usmana radiyallahu an wannan asar ya zo daga usman Allah ya kara masa yadda idza waqafa ala kabirin idan usman ya tsaya kan kabarin mutum ya buki yana kuka hatta yuballa lihiyatahu har ya jika gemun sa da hawaye idan ya tsaya kan kabarin wani mutum dan adam bawan Allah yana tsayawa yana kuka geminsa zai jike jagob da hawaye saboda wani bawan Allah ne a cikin kabari yanzu fakila na sai aka ce masa tuzukarul jannatu wan nar fala tabuki ana ambatan aljanna baka kuka ana ambatan wuta baka kuka wa fa ta fatabuki kuma daga an ambaci kabari sai ka fashe da kuka me yasa muna ga ya dace an ambaci aljanna ko wuta kai kuka amma ya baka kuka amma daga an ambaci kabari sai ka fashe da kuka faqala sai yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace lalle na ji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana cewa Usman bin Affan radiyallahu an sai aka tambaye shi in an ambaci kabari ko abun nan wuta ko aljanna baka kuka amma na idan an ambaci kabari sai kai kuka sai ce na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kule na cewa alkabaru awwalu manzilin min manazilil ƙabari kabari shine masaukin farko daga cikin masaukan lahira masaukin da ake saukan mutane na farko a lahira shine kabari malamai sukan ɗauki kabari duk da cewa duk mutumin da ya mutu yanzu a duniya bai tafi lahira ba yana wani zango da ake ce masa barzakh wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ya bar duniya bai isa lahira ba to amma malamai suka ce ana daukan ka a kabari ya fi kusa da lahira kan duniya don abin da mu yanzu azabar kabari ba mu san shi ba ni'imar kabari ba mu sani ba amma na wanda ya mutu ya bai ne ya gini ne gare shi duk mutumin da ya mutu yanzu ana binne shi idan addinin Allah gaskiya ne musulunci gaskiya ne ya sani shi in ba haka bane ya sani shi tare da cewa ba mu da kokonto musulunci gaskiya ne so kaga a yanzu duk abin da muke gani na maganan kabari lahira gaibi ne gare mu amma na shi a wurin sa yaqini ne so da haka duk mutumin da ya mutu ya riga bar al'amarin duniya babu yadda za a iya dawo da haka yace kabari shine masaukin farko daga cikin masaukan lahira masaukan lahira kala kala ne akwai na kabari daya na biyu akwai wanda za ku zo filin kiyama da matsayi da ku shekara dubu hamsin baya da haka za a kora ku wani wuri ku je ku tsaya a inda za a auna ku baya da haka za a kora ku kan sirati inda za ku je ku wuce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika atman maqdiya a ketara sirati a tsaya akan wani kantara bainal janna wan nar a cikin bayan Allah na kwarai da suka sabi Allah ko suka yi gaba da juna sai a cire kiyayya da ke tsakanin su wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillan ikhwanan ala surarin mutaqabilin mutaqabilin so da haka wannan duka masaukai ne kala kala har akai wani aljanna akai wani wuta Allah ya sa akai mu aljanna yace da haka manzon Allah ya ce kabari shine masaukin farko daga cikin masaukan lahira fa inna jaminku idan mutum ya tsira daga kabari fama ba da hu aisar abin da ke zuwa bayan kabarin da ikon Allah ya wafi kabarin daɗi ya ma fi kabarin ɗanɗano da ni'ima shine aisar saboda bawan Allah na kwarai tun a kabari yake fara samun ni'imar aljanna bawan Allah na kwarai yana cikin kabarin sa yadda hadisin albara bin azib radiyallahu anhu ya bayyana cikin littafin ko a kamul jana'is ko kuma a alamul muwaqqi'ina an rabbil alamin na ibn al-qayyim ko kuma cikin sunan na abu dawud rahimahullah wannan hadisi ya bayyana a fili cewa mutumin bawan Allah na kwarai ya mutu a cikin kabarinsa ana buɗe aljanna a rika kore ni'imar aljanna zuwa gare shi shimfiɗin da ake masa a kabarinsa da kayan aljanna ne wani zai ce an buɗe ramin ai ba kayan aljanna ba wannan kana tambaya magana ce ta karancin ilimi ma'anan alkaburu a larabci shine alhaya ba'da mautu rayuwa bayan mutuwa ba wai kabarin kawai shine ainihin ramin ba shine wai kabari kadai ba rayuwa bayan mutuwa dan akwai wanda suke karyata azaban kabari an akwai irin ko irin mu'tazila suna da kokontuwa kai ba azaban kabari sun ce me dalili ai wani dabba ta cinye wani ruwa ne cinye shi wani kuma konewa idan za a masa azaba ta kabari sai suka dauka ramin shine kabari bayan alqabr shine alhaya ba al rayuwar da ka samu kanka bayan ka mutu ita ce kabari idan zaki ya cinye kai ka kuma wajen Allah so da kana alqabru fa in lam minhu idan mutum bai tsira daga azaban kabari ba fa ma ba'dahu ashaddu bala'in da ke zuwa bayan azaban kabari ya fi ainihin azaban kabarin tsanani mutumin banza idan aka binne shi a sa bayan an sa shi a cikin rami a rufe in ma cinye shi dabba ta yi bayan an zo an cire ransa cikin tsanani an walakantar da ransa an sa ransa cikin isgar wuta an shi punishment kala kala za a turo aikinsa da mummunar siffa ya zo ba shi tsoro a cikin kabarin da guduma idan yadda ki kansa da guduma sai mutumin ya zama kaman toka ko kuma kaman gari Allah ya umurce shi sake koma ya haɗe zama ɗan adam a sake dukansa da wannan guduma haka ake masa har gobe kiyama muna roƙon Allah Allah ya kare mu daga wannan sharri bawan Allah na kware cikin ni'ima yake mutumin banza cikin azaba yake a cikin alkabaru nasa mun fahimci nan da kyau tayyib qala yace wa samitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul Uthman bin Affan yace kuma naji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana cewa ma ra'aitu manzaran qattun illa wal qabr afda minku. ban taba ganin wani abu a duniya mai tsoratarwa ba face na gamsar da kaina duk tsoratarwansa kabari ya fi shi tsoratarwa ban taba ga wani abu mai tada hankali ba duk tada hankalinsa sai na yi kwambinsin kaina da cewa babu kokonto tashin hankalin kabari ya fi nasu tsanani in ji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi wannan asar ɗin imamu turmizi Allah ya masa rahama shi ya kawo shi Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ya tabbatar da ingancin da cikin littafin sayi sunan tirmizi a wajen hadisi na dubu hudu da yan kayi kuma ya zo cikin sayi na Ibn maja hadisi na dubu uku da dari hudu da sittin da ɗaya na'am wakala hani maula usman akwai wani mutum da ake ce masa hani tabi'i ne maula usman wato wanda usman ya inta da yana matsayin bawa shi hali din yace sami'tu usmana yunshidu ala na ji usman Allah ya kara mar yadda yana waka akan wani kabari ya tsaya akan kabari yana rera waka yana cewa fa in tanju min ha tanju min bi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiya fa in tanju ha idan ka tsira daga kabari idan ka tsira daga azabar kabari idan ka tsira daga bala'in kabari tanjimin di azimatin hakika ka tsira daga babban al'amari wa illa idan baka tsira a kabarinka ba fa inni la ikhaluka najiya ba na kirga ka cikin jama'a da za su rabo ta gobe kiyama duk mutumin da ya wanye da kabari lafiya da ikon Allah aljanna zai je shi amma duk mutumin da a kabari ya samu bala'i Usman bin Affan ce in ana kirga masu rabota baka cikin su da haka daga cikin alkabaru daga mun mutu in ma binne mu aka yi in ma kona mu aka yi ko ma me ya faru gare mu muna barin duniya daga lokacin za mu gane aljanna za mu ko wuta Allah ya sa aljanna za mu ji shi wannan afar din ibnu mundir Allah ya masa rahama ya kawo cikin tafin sana'a ainihin at-targhib hadisi na dubu biyar ko kuma afar na dubu biyar da ɗari da saba'in da bakwai tawabi'uhu kaskantar da kai na Usman bin Affan radiyallahu an kaskantar da kai abu ne mai matukar muhimmanci a rayuwa mu rika daukan kanmu mu ba komai bane mutumin da bai san ina ne makomarsa ba yaushe yake da wani tunkaho a bayan kasa mutumin da bai san ya zai wani da lafiya ba yaushe yake da nuna cewa shi shi ne wajibi ne kaskantar da kai Usman bin Affan mutum ne mai tsaunin kaskantar da kai Allah ya masa rahama ya kuma yadda da shi ainihin hasan rahimahullahu ta'ala asar ya zo daga ainihin Hassan Allah ya masa rahama ya ce ra'aitu usmana radiyallahu anhu na ga usman Allah ya kara masa yadda na'iman iya bacci fil masjidi a masallaci kuna ku ahad ba ko mutum da ya tare da shi wa huwa amirul mu'minina kuma shi yake jagorantar musulman duniya da baki daya lokacin yana kwance a masallaci babu wani security babu wani soja babu wani dan sanda babu wani mobile police shi kadai yake kwance a masallacin babu wasu masu tare shi ta gaba da baya saboda hakkin waye ta ba in kana so kai shi lahira dai bismillah in ka kai sai ka je gaban Allah kai bayani saboda ba sa damuwa da barin duniya din duk shugabannin musulmi haka suka yi shugabanci haka Umar radiyallahu anhu yawo zai ta yi tsakiyar dare amma bai dame shi ba saboda in baka zalunci kowa ba wanda zai dame ka sai kai ta yawo abin ka ba abin da ya ka amma matukar ka san ka taba haƙƙin wayin to a nan ne za ka shiga damuwa yanzu wanda ya fi kowa tsoro idan zai yawo a duniya Bush ne saboda ya fi kowa zalunci a duniya ya fi kowa tsoron yawo a ƙasar Amerika sun tabbatar ba a sanin ina yake kwana ba duk security nasa duk tsaron da yake da shi da komai da kowa ba a sanin ina yake kwana amma idan baka taba hakkin kwa ba me rame ka so da ka Usman yana kwanci a masallaci shi kadai babu kowa ma a sa. wannan asar din shi ma zo cikin hiliya juz'i na ɗaya shafi na sittin raddu siham anil khalifati Usman maida as-siham suka maida takubba mai da alsashi mai da missiles amin khalifa daga khalifa Usman wato jama'ar da suka soke shi ko suka yi kazafi gare shi ko suka yi raddi gare shi ko suka yi karerayi gare shi a wannan wuri za a mai da sharri zuwa gare su saboda akwai wanda suka masa karerai ba mutumin da zai tashi bauta Allah ba mar ƙarya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi an ce mahaukaci ne Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim Qur'ani ya karanta aka ce waka ne ya ce ma huwa bi qawli sha'ir ya karanta Qur'ani aka ce bokanci ne ya ce Allah ya ce wa huwa bi qawli kahin an masa sharri kala kala har Allah ya ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati allahi yajhadun sudaka da ma an yi sharri kala kala a kansa har wanda suka zo yanka shi a gida sun zo da sharri ne da ƙarerayi amma da ikon Allah malaman sunna sun mayar musu amsoshi don haka fa marabi har tijaratuhum kasuwancin su basu su riba a cikin sa ba ashar muftirun ala dhinnurain umuran mukhtalika masu kirkire-kirkire sun yi kirkire-kirkire sun watsa ala ne akan Uthman bin abban. ma'aboci haske guda biyu haske ɗaya na auren ruƙayya haske da biyu na auren ummu kulthum kamar yadda muka bayyana shi kaɗai ne mutumin da aka sanya auri 'yayan annabin Allah guda biyu a duniya al'amura mukhtaliqa wa ƙirƙirarru waftira'atin da ababen da aka ƙirƙira makshuba wanda suke ayaye a fili an yaye su kasan karerayi ne iftira ƙirƙire-ƙirƙire. mukhtalika ko kuma mukhtalaka wanda aka kirkire su maganganun aradu biha masal haqiqa niyyarsu shine su tafiyar da hasken gaskiya su yi kokarin dirsa shi haqiqa abin da ya tabbata na gaskiya wa qala fi thalith al-khulafa'ir rashidin da kuma niyyar su ta suka a cikin ɗaya daga cikin khalifofi masu albarka guda uku guda hudun nan wato na uku ma a cikin su number one Abubakar number two umar number three usman niyyarsu ya za a muzanta shi don duk masu mummunan aƙida wannan shi ne manhajinsu duk wani bawan Allah na kwarai za a yi ƙoƙarin ganin ya za a masa sharri saboda idan aka masa sharri maganganunsa suka lalace to al'umma aka cuta akwai wanda irin wannan ka ɗauki littafin raddul kausari alal kausari littafin nan da mutumin ya dace tun da kan sahabbai bai bar kowa ba ya zagi wannan sahabin yi wannan sahabi shari ya dawo kai wa malik ya yi wa malik shari ya dawo kan shafi ya shari duk waɗannan bayan Allah Allah ya musu rahama san da ya kowa shari a duniya me dalili in ya aibata imamu malik kai da fasiki ne mutumin banza ne daga yanzu mu ba za ka karanta ta ba kaga ya ci burinsa ya yi nasara su haka niyyar shine a ɓata su wai dan kada ka ɗauki maganar su duk sa ƙarya ne shi waɗannan bayan Allah su imamu malik shafi abu hanifa imamu ahmad akida suke kai ta sunna babu kokonto a kayi mafu tayyib wambara lahumul ulama qadiman wa haditha malamai sun fito karara sun bayyana sharrin maganganun su qadiman tunda wa hadithan da kuma yanzu duk abin da aka yi na kariri akan Uthman a da da a yanzu da ikon Allah malamai ba su huta ba suna bayyana cewa ƙarya aka masa faraddu sihamahum ila nuhurihim sun da takubban waɗannan abokanan gaban Usman ila nuhurihim zuwa ga kirjin su da suka harba bi ma'ana kaman mutum ya ɗauki kibiya sai ya harba sai zama wanda ya harba gare shi ba da same shi ba sai ta dawo ta soki sa so shine bi ma'ana sai suka dawo da takubban da suka yi wato kibau ke kibau afwan sai suka dawo da kibau da suka harba zuwa ga su su wanda suka harba kibau din ina fata an gane su haka da suka yi sharri akan usman don aka bayyana zai a gane ashe su ne mutanen banza ba shine mutumin banza ba wannan ne manufa da wa kashafu zaifahum suka fitar da sharransu a fili wallahu ghalibun ala amrihi Allah shine mai yin rinjaye a cikin al'amarinsa Allah ne ya kare Usman radiyallahu anhu wa min hadha al-iftira'at iya daga cikin wannan kadirai da ake yi akan Usman bin Affan radiyallahu anhu daga ciki na farko awwalan qauluhum maganarsu innahu cewa lalle shi ai Usman wato Usman lam yaqtul Ubaidullah bin Umar bin Hurmuzan cewa lalle shi Usman muna zargin sa akan bai kashe Ubaydullah bin Umar akan shi Ubaydullah kashe Hurmuzan ba wannan shine zargin farko da ake wa Usman wannan magana akwai dan kissa kaɗan akan ta bari dai mu karanta don mu bari mu yi bayani a takaice don a fahimci kes din yadda al'amarin yake shine bayan an kashe Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu bayan an kashe shi sai Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq radiyallahu anhu wannan sahabi abdurrahman dan Abubakar siddiq mun karanta tarihinsa ga dan karkashin shakhsiya ta abbakar radiyallahu anhu sai ce kashe umar da aka yi a masallaci jiya gabanin a kashe shi na wuce wasu mutane guda uku na farkon su akwai shi fairus abu lu'lu atal majusi da shi da wani mutum da ake kiransa hamina da kuma wani mutum da ake kiransa wannan kenan hurmuzan suna tsaye shi abu lulu atar majusi ba yahude ne mutum ne dan kasar farisa asalinsa aqidar yahudanci yake kai shi kuma hamina wannan mutum shi kuma yana kan aƙidar kiristanci ne hurmuzan wannan na su kuma ya musulunta asalinsa dan kasar iraki ne ya musulunta sai ce na wuce su da wannan wukar da aka soki umar da ita jiya a masallaci da na wuce na hange su uku suna tsaye da wukar a tsakanin su da suka hange ni sai gaban su ya fadi suna magana har wukar ta fadi a hannun ɗayan su yace kuma ita ce naga an soki umar da ita a masallaci kuma tun jiya da naga suna maganganu a dare na sa akwai shirin da suka kulla wannan shi ubaidullah bin umar dan dan umar bin khattab ne ana faɗan wannan bayan an kashe babansa ransa da ya bace kawai sai ya je gida sai ya dauko takobi na farko ya tuna jagoran su Abu Lu'lu ne ina yake shi kuma ya kashe kansa sai wuce gidan Abu Lu'lu sai kashe matarsa ya fito zai fita sai ga yarsa ta shigo jama sai ta da ita aiki sai wuce wajen hami na wancan ba nasara yana zuwa wajensa shi ma yana zuwa wajensa da ikon Allah shi ma kawai sai ya kashe shi sai na uku shine hurmuzan musulmin shi ma da ransa ya baci da yaje kawai sai ka da shi a aiki saboda su uku aka ce an gani a dare da wuka wacce aka soki babansa kuma an ce an gansu da wukar har ma ta faɗi kuma suna cikin halin karkuwa da ya kashe waɗannan mutane guda uku sai maganganu suka yi ta yawo a cikin garin madina me yasa ubangijin bin mara ɗauki action a hannunsa me yasa yi kaza ya kashe waɗancan mata da sauƙi makiya addinin Allah ne na biyu da sauƙi amma na hurmuzan ai musulmi ne me matsayin wanda ya kashe musulmi shi ma sai a kashe shi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab ko kuma kutiba alaikum al qisasu fil qatla al hurr bil hurr kenan sadaka sai sahabbai suka rabu biyu wasu suka ce laifin da ubaidullah yayi dole ubaidullah a kashe shi daga cikin sahabbai sai amr na al-as yace bai goyi baya ba jiya ubansa na jagorantar mu a kashe shi a masallaci kuma a bashi labarin an ga wanda suka kashe baban nasa an gansu da wukar dan ya je yayi takin ashin hannunsa ai kuskuren da bai kai kashe shi ba kuna ga akwai adalci jiya kashe ubansa a masallaci mu kashe shi sai ce shi bai gamsu ba duk da ya kashe hormuzan musulmi ne ba mu yadda a kashe shi ba a lokacin Uthman bin Affan ya ce ya fi gamsuwa da maganar kada kashe Ubaydullah bin Umar me dalili saboda halin da ya samu kayansa a ciki daya kenan na biyu kuma hormuzana akwai masu zarginsa da munafurci na bayyana musulunci da ɓoye kafirci in ba haka ba me zai sa a gan shi da wuka da yahuda suna magana haka yi kula da wannan da aka yi kai kawo a kai sai usman ya ce babban abin da za mu amince da shi ba za mu yadda a kashe ba sai dai mu ce a bada diyya da aka amince za a ba da diya kowanne za a ba da diya dinar ɗari sai ubaidullah bin umar idan bai da kuɗi usman sai ce ya ɗauki nauyin biyan diyan zan biya sai biya a cikin personal kuɗinsa to shi ne ake zargin sa waye hana shi kashe ubaidullah wannan ita ce maganar sai ka ga mutum ya zo shi mai aƙida da ta saba wa sunna sai ya ce maka to ai bai kashe ubaidullah ba umar ba kuma ubaidullah ai qur'ani ya ce kutiba alaikum alqisasu fil qatla saboda ba a san me cikakken tarihin ba mun fahimci wannan da kyawu tayyib a takaice malam ya ce wal jawab amsa akan wannan anna usman radiyallahu an lalle usman Allah ya kara mar yadda da fa'adiyatahu min maliki ya biya diyar hurmuzan din daga cikin dukiyarsa ya biya wa ubaidullah bin umar ba da an shawarar sahabata bayan ya nemi shawarin sauran sahabbai li'annahu domin cewa yadda labarin yake shine waliyu damin katil alladhi lam yakun lahu wali shine waliyin wanda ya kisan idan bai da wali idan kana obarin shugaba wanda bai da wali to kai ne waliyinsa wakafan li ka'idatin tsayawa akan ka'idar da malamai ke aiki da ita tun zamanin sahabbai shine as-sultanu waliyyu man la waliyya la shugaba shine waliyin wanda bai da waliyi yanzu haka ake yi mace za ta musulunta yanzu yanzu iyayen da su kore ta sai a kai da gidan liman wane ko gidan shugaba wane shi yake zama ta me dalili saboda as-sultan waliyyu man la waliyya la to wannan ji an kashe babansa kuma yaro ne matashi yanzu za ku sai bari a kashe shi ya ce a'a tun da bai da mai biya maddiya ni ni ne shugaba don haka haƙƙi a kaina yake ka duba dai adalci waɗannan bayan Allah wa fi da riwayat a wasu sashen ruwayoyi kuma aka ce da Usman bin Affan radiyallahu anhu ya tura madiyar zuwa ga iyalan Hormuzan shi wannan musulmi din sai suka ce sun yafi shine annabun al-hurmuzan cewa lalle shi dan hurmuzan sunansa al-qumaziban afa anil katil yace yayi afuwa ga wanda ya kisa din yayi afuwa ga ba kenan ubaidillah ibn umar wa riwayatun wa riwayatun tu'akkidu anna al-hurmuzan khattata li umar kuma akwai ruwayoyi da yawa da suke tabbatar da cewa shi hurmuzan musulmi iya ce wanda suka taimaka kashe umar radiyallahu anhu malam yace ka duba cikin littafin tarikul muluk wal umam na ibn al jawzi Allah ya masa rahama mun fahimci wannan da kyawu tayyib sai na biyu faniyan sharri na biyu da kuma karerai da ake akan Usman bin Affan Allah ya kara man yadda wa minha qawluhum daga cikin wannan karerai akwai magana da suke cewa inna Usman lalle Usman walla aqaribahu ya yi ta jagorantar da masu mulki yan uwansa ne kada shi in ka jiya ba wane wane eh, izzakadi gwamna wane kaza kaza duk yan uwansa ne shine walla a aqaribaku bai ba da mulki ga kowa sai dai in kai na jini ne shine zargi na biyu da ake yi wa jama'ar da ba su da aqida mai kyau haka suke faɗa cewa zamanin Usman bai ba wa kowa mulki ba sai zuriyarsa wannan dan babbansa ne wancan dan kawunsa ne haka ya ta yi suka ce ka Abdullahi bin Amir kamar abdullahi bin amir wal walid bin uquba da kuma walid bin uquba wa marwan bin al-hakam da kuma marwan bin al-hakam wa abdullahi bin abi sarh da kuma abdullahi bin abi sarh wa azala sahabata ya kuma cire wasu sahabbai daga mulki haka kawai ya cire ya dore yan uwansa shi yasa jama'a duk yadda kai adalci ma sai kai hakuri duk yadda ka bi Allah din ma sai kai hakuri don daman tun asalin duniya idan ka bi Allah mutanen kirki su yaba mutanen banza su zage ka idan ka bar Allah mutanen banza su yabe ka mutanen kirki su aibata ka to haka ne kullum idan za ka bi Allah na kware suna yabo na banza suna muzantawa in ka bar Allah na banza suna yabo na kware suna ne suna aibatawa yanzu akwai wani tafiya muke wata a mota yana sid na baya sai yake cewa kai Allah saka annajuwa ne da alkhairi Allah sa ran aljanna ne ni ban sani ba sai in ce amin sai wannan gefe da suna tadi ci gaba da tadi yake cewa ai wallahi ya taimaka mana ka san mamaki yace gida kaza na waje kaza wallahi duk giya da ke wurin kowa ya shafuri ya biya kudin ta <laughs> sai na juya na ce masa ba amin ba kaji wato mutum ya ce Allah ya saka wani kasan ko wani makabarta ya saya ko wata wani masallaci ya gina dole za ka yi zaton alkhairi daga farko wai giya ne a wuri kaza ya ce firi to wannan shine magana da waɗannan mutane da aka kira an zargi usman cewa yana jagorantar da su a kayan mulki kuma dukkaninsu 'yan uwansa ne na farko abdullahi bin amir ko ya jagorantar da shi akan shine his excellency a garin basra bayan abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu ya bar wajen shi aka jagorantar a kayi shi kuma a lokacin da aka jagorantar da shi yana yaro ne karami shekara sa 25 mutanen basra da kansu musulman suka turo cewa muna bukatan yanzu a turo mana shugaba matashi su musulman wurin suka turo usman sako mu abin da muke bukata jagoran mu yanzu matashi mushe su har ma'auni suka ce wanda bai kai shekara talatin ba hikimar su wallahu ta'ala ala usman da ya tayi sai ya dauki abdullahi ibn amir da tura musu wal jawab amsa akan abdullahi ibn amir din anna abdullahi ibn amir lalle abdullahi ibn amir da ake zargin usman ya bashi gwamna kana kafiral manaƙif iya da alkhairai da yawa in an ce manaqib sune abubuwa da kai achievement a rayuwarka achievements na rayuwarka shine manaƙif to iya da achievements da yawa a rayuwarsa fataha khurasan shi yayi a mulkin sa aka akai buɗe garin kurasan musulunci ya kafu aka kafa daular musulunci wa atrafa faris da kuma wani bangaren farisa ƙasar iran kenan wa sajisatan da kuma sajisatan wanda maganar da ake a zamaninsa musulunci shiga cikin kasar afghanistan shi ya jagoranci al'umma suka yi yaƙi aka shigar da musulunci har kafital na afghanistan kabul wannan shi abdullahi bin amir yadda dai kake ga musulman afghanistan da kake sha'awar su 'yan taliban to wannan bawan allah shi ya kai musulunci wurin hatta birnin kabul a yanzu abdullahi bin amir shi ya kai musulunci ciki wa gaira zalika da wasu garuruwa ko ba bayan wannan wani bangaren roshiya duk ya shiga ciki saboda an kira khurasan bangaren roshiya wani bangaren tajikistan duk ya shiga ciki har wani bangaren china ya shiga ciki duk wannan bawan allah nan yana gwamna shi ya yi jagoranci yaƙi aka nasara a wurin akwai malaman tarihin da ke cewa a cikin wannan al'umma tun daga farkonta har ƙarshe cikin al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a samu mutumin da ƙarƙashin mulkinsa ya yi kwamandin yaƙi aka shigar da musulunci garuruwa da yawa irin abdullahi bin amir ba ko umar radiyallahu anhu wasu an yi nasara ƙarƙashin mulkinsa ne ba shi ya kwamandin ba amma na abdullahi bin amir shine overall commander don haka shi kenan mutumin da ke da wannan cin din dan an bashi mulki laifi yayi na'am qala ibn taymiya anhu شيخ islam abul abbas ko ahmad bin abdul halim bin عبد السلام بن khadir bin abdullahi bin muhammad bin khadir bin ali bin abdullahi عبد الله Allah ya masa يمسر yace يتي lahu له من الحسنات wannan bawan Allah Abdullahi ibn Amir iya da hasanan abubuwa kyawawa da yawa a rayuwarsa wal muhabba da kuma kauna fi qulubin nasi a cikin zukatan jama'ar da ya jagoranta suna son sa ma la yunkar yabo da alkhairi da babu wanda ya sai inkari a duniya yace to me damuwa jama'ar da yake jagoranta suna jin daɗi suna marfatan alkhairi ai haka ne siffar shugaba adali da makaranta ko a cikin hadisin Awab Malik radiyallahu an hadisi na Muslim Allah ya masa rahama cewa khiyaru immatikum alladhina tuhibbunahum tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum su da jama'ar da ya jagoranta dama suna ƙaunarsa su da shi ba abin zargi bane a kawunsa alakarsa da usman radiyallahu anhu dan kawunsa ne wannan shi ne alaka da sai kuma na biyu amman walid bin uquba sai kuma walid bin uquba aka ce shi ma waye ce bashin mulki alakarsa da walid bin uquba kuma shine asalin wannan uquba din da aka kira sunansa baban walid din bayan baban Usman ya rasu Affan kenan to mahaifiyar Usman sunanta Urwatu sai ta auri wannan ukuba ukuban wato kenan baban Walid din so haka shi wannan Walid din yana kiran ma ainihin mahaifiyar Usman da cewa baba ne saboda matar babansa ne ina fata an gane to ne shine alakarsa da Usman babansa ya auri mahaifiyar Usman radiyallahu anhu to shi kuma an bashi gwamna ne a kufa wanda shi ma mutum ne adali amma na tun a zamanin su akwai jama'ar da suke cikin musulunci amma na ba musulmai bane wanda ake samun mutanen khawarij alladhina kharaju an ali wa muawiya wa amr ibn al-as tun a zamanin ba su fito fili ba a zamanin Usman don sai zamanin Ali suka fito fili amma na aikin su shine duk shugaba na kwarai na al'umma su aibata shi su suka fara sawa alwalid bin ukuba evil genius za ku je ana ga wasu masu mulki evil genius ko to gaskiya wannan suna an fara aiki da shi akan walid bin ukuba ne kuma masu aqida ce ta shari suka fara gaya masa suna ce masa evil genius na'am mutum ne wanda ya yi mulki na adalci shi alwalid bin ukuban duk da haka dan adam ne yana iya yin kuskure amma na ya yi mulki na adalci saboda adalcin walid bin uquba a mulkinsa ana ba shi mulki gwamna da aka zo aka masa gidan da zai shiga yi gwamna yana zuwa gidan sai ya ce kofar gidan a karya ta a cire sai aka karya kofar gidan aka cire ta aka ce me dalili ya ce a matsayina na shugaban al'umma ai ya dace a ce gidana ba kofa saboda 24 hours duk mai bukata ya zo kai sai ya shiga <laughs> kawai shi tunaninsa kenan don haka har yayi mulkin ya kammala gidansa babu kofa a buɗe yake daga kan layi 24 hours anytime za ka zo shiga yace wannan shine ka'ida in akwai kofa a wata ran za a kulle yace in na kulle wani zuwa riya da bukata zai ya ganni amma idan babu kofa an ya zo kai sallama sai ya shiga ba shi kenan bayan huta su da haka shi yana zuwa gidan mulki kofar karya ta aka aka cire ga baki ɗayanta ji babbar magana yanzu wani da aka bashi kansila yau akwai kansila nan da ya haƙuri idan yana da kofar katako sai ya ji a masa ta karfi a yi karfi rika alshashi zai huda ta kuwa kai wannan alshashi zai huda to Allah ya gyara mu ga baki ɗayan mu waccan magana din ta Abdullahi ibn Amir yabo a kayan sa mu duba cikin littafin Minhajus Sunnatin Nabawiyya fi naqdil kalami shi'a wal qadariyya na ibn taymiyyah rahimahullah littafi ne shi ma muhimmi sosai walid bin uqba falaqadi wallahu usman haqiqa usman ya shugabantar da shi a mulki li'annahu ibnu ammati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma shi din dan baba ce na manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi tun a garin makka walaqadi wallahu siddiq qabla zalik kuma gabanin Uthman ya zo ya sa shi ya zama gwamna ai Abubakar Siddiq ma ba shi shugabanci amma tun da mutane zargin Usman suke bukata sai suka ki yin magana akan Abubakar sai suna miki reference kawai da na Usman bin Affan yace wa ma yurwa abin da ake ruwaitowa kowa ya saurari maganar nan da kyawu wa ma yurwa abin da ake ruwaitowa sai ya kawo shi a fi'ili mudari'i mabniyun lil majhul limadha li anna fihi dha'fun abin da ake ruwaitowa annal qur'ani cewa qur'ani fassakahu ya ce shi fasiki ne fi qaulihi ta'ala cikin maganar da Allah ke cewa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu cewa wai akan su ake magana wannan magana hatta tsakanin ahlus sunna ta watsu har ka ga ana muƙabala da 'yan sunna da 'yan shi'a wannan so ya kafa hujja da wannan ai fasiki ba da kafirci bane wannan kissa sai ana cewa wai akan walid bin uku bane malam yace fa laysa sahihan wannan bai inganta ba wa laqad kana inda nuzuli hadhihi al-aya a lokacin da aka saukar da wannan aya hadithan saghira sinni yana yaro karami ne mai karancin shekaru saukan ayar wasu malaman tarihi suka ce bai wuce shekara hudu ma a duniya to mutumin da ke da shekara hudu a duniya shi za a sauko da aya akan cewa shi shi fasiki ne ai ba ma alkalami akan sa na rubuta sharri yanzu za ka ramu dan shekara hudu ka ce fasiki ne ai ko kirista ne ba za ka gaya masa haka ba su raka wannan kisa da ake cewa in ja akun fasikun bi bayan akan sahabi zai sauka wannan magana la asula laha fi kutubi sunna wannan magana ta aka yi wannan aya ba akan sahabi ta sauka ba karin bayani dauki littafin al-awasim min al na abubakar al-arabi Allah ya mar rahama shafi na 90 zuwa 91 wannan littafi iya da muhimmanci al-awasim min al sai dai guda biyu ne akwai al'awasin min alqawasim na abubakar al'arabi rahmatullahi alai akwai al'awasin min alqawasim na addaktor ibrahim wazir dukkanin su biyu akan tarihi ne kuma suna da muhimmanci mun fahimci da kyawu tayyif amma ittihamuhu bi shirbil khamr sai kuma zargin da ake mar cewa wai ya sha giya wannan ma ya watsu cewa walid bin uqba ya sha giya fasahih magana ingantacciya annaha lalle da lamarin yake kanat mu'amara khabitha ba giya ya sha ba kawai ya sha wani mai kama da kunu ne sai aka aibata shi aka je aka yi sharri akan ya sha giya wa laysa hunaka dalilin sahihun yar yarkanu ilaihi muslim babu wani dalili ingantacce da musulmi zai iya karkatuwa gare shi li tasdiki zalika gaska da cewa walid uku da ya sha giya babu dalili Wani kadi halafa li usmana shi da kansa ya rantse wa usman radiyallahu anhu Allah ya kara mare da annahu ma shariba ha bi shagiya ba usman ya tambaye shi ka sha shagiya yace wallahi tallahi ban sha giya ba sai ko ne ashe wasu jama'a ne suka shirya kai da niyan su muranta shi su kuma suka zo su wajen guda bakwai suka ce wallahi tallahi ya sha giya aka ce me dalilin ya sha giya suka ce yayi harawa mun juwari a cikin harawa shi ne dalilin su na farko na biyu kuma aka ce me dalili suka ce mun ya mana sallah wata ran sallan asuba sai ya raka hudu idan da raka hudu sai ya juyo sai ya ce ta isa ko a kara muku sai muka ce ta isa suka ce in ba sha giya ba ya za a yi sallan asuba ka hudu kuma da tambaye mu ko a kara aka nemi shaida a wurin sauran jama'a da yake jagoranta a kasar kuma suka ce ba gaskiya ba ne su ba san wannan labari ba kuma kullum ya yana mun sallar asuba su kuma wannan suka suka ce wallahi tallahi ya sha giya in za a yi magana bayani sai su ba su yadda ba dole kawai haddi a kayansa ba su son jin aya ko hadisi وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون دائما duk mutumin بنزا هكا yake yi bai so a tsaya ayi bayani a nitsa kawai a da kura a wurin fakala usman usman ya ce walid barin baka hakuri zargi ya yawa a kanka dan kai ana cewa dan uwana ne gashi tun ga jagorantar da kai mulki irin sharrin da ake yi jama'ar da kake jagoranta ba su kawo wannan kwamfanin a kanka ba adalcin ka ya kai level na ka karya kofar gidanka duk mai bukata ya shiga gidan amma tun da akwai masu bukatan sharri sai suka ci gaba da yin wannan sharri yace kula da wannan qala fa qala usman yace nuqimul hududa wa yabu shahidu zurbin nar ka amince mu maka haddin kasha giya yanzu amma na wanda ya shaida na ƙarya ya san makomar wuta ne gobe kiyama idan baka yi laifin ba aka ma kazafi aka ma haddi ai baka da laifi a wurin Allah haddi shan giya na nawa tamanin malamai su ne sahabbai sun yi kiyasin wannan ne dogaro da wanda ya kazafi bulala tamanin ake masa wanda ya sha giya yana kazafi sai aka yi kiyasin wancan akan kazafi idan mu da ya sha giya sai ya zo sami kuna karatu masallaci sai ce waɗanda iska ne kuna fa'addan qur'ani ne ko kuna ta'alim ko kuna tafsiri sai ce iska ne kuma shi ne dan iska to kaga yana kazafi duk wanda ya sha giya zage zage da yake kazafi ne to kula da wannan tun da yana kazafi sai a murabura 80 irin na mai kazafi ina fata mun nan da kyawu so wannan shine na biyu maganar da ya faru akai yace za mu maka wannan hukunci amma na duk wanda ya ka shaidan ƙarya makomar sauta wuta Allah zai saka mata da wuta to ina ga kada za mu karasa ko na marwan kada karatun yayi tsawo wa amma marwan bin hakam sai kuma marwan bin hakam shi ma marwan bin hakam akwai masu aqidu masu muni suna kiransa da evil genius Allah ya kare mu daga wannan fa huwa rajulun adilun mutum ne adali wa yakfi anna lahu ahadith fi sihah ya ishe ka hujja cewa adali ne iya da hadisai a cikin littafin bukhari da muslim da sauran takardu ingantattu amma tauliyatuhu li abdullahi ibn abi sarh sai kuma jagorantar da abdullahi ibn abi sarh da aka ce yayi eh ya jagorantar da shi amma na abdullahi ibn abi sarh ana zargin sa wai da cewa taba yin ridda fa huwa alladhi irtadda bada da islamihi da cewa yayi ridda bayan ya musulunta haka to amma na wala kadi taba ya tuba wa ada ya dawo musulunci wa hasuna islamu ko musuluncin sa ya kyautata akwai wanda ya ce duk wanda ya taba yin ridda ko ya dawo ya gyara ba a karban aikin sa ba hujja akan wannan bayani aka yi ya ba ka ce abin da kai nan ridda ne sai ya ce ya amince ya dawo zuwa ga addinin musulunci mene laifi akan wannan mu kanmu yanzu mun san sharri da muke ciki ne kalma ɗaya mutum zai bar musulunci bai sani ba ga hadithi ya zo a cikin musulun, ingantaccen hadithi ga wani kamar sa a bukhari ta kunil fitan ka kifa in min al-layl yusbihu rajulun rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yadhi'u dinahu bi arbin min ad-dunya bayan da haka wajahada jihadal abrar yayi jihadi jihadi na mutane masu nagarta bayan Allah na kwarai wa mata baina taslimataini ya rasu tsakanin taslimataini taslimataini mai ake nufi kenan nan na'am baina taslimataini wa alaikum assalam na'am na'am na'am musulunci to ina bainan yake a tsakani wani dan uwa ne ya fi kifinsa Allah ya saka mada alkhairi magana an yi fassara malaman tarihi sun yi fassara kai guda uku magana mafi inganci yana sallah Allah da kira wasa kawai shine abin da ake nufi wa ma'lum sanannen abu ne annal dhunu annal dhunuba lalle zunubai laysat musqibalil adala dan mutum ya taba yin zunubi bai sa a ce adalcinsa ko ya dawo ya gyara tsakaninsa da Allah ya baci idza waqa'at minhu tawbatu matukar ya tuba ya zuwa ga Allah illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wasu kuma suna cewa ya ma rasu ne a gindin ɗakin Ka'aba duk akwai waɗannan tarihin da ake rubuta a kai wannan duk zargi da ake kakan guda hudun nan ga takaitaccen tarihinsu ana zargin Usman waye ce ba su mulki kuma fa lokacin da aka zo yanka shi ma a gida an zo mar da zargi wajen akalla guda bakwai dukkanin su ya amsa su amma tun da abin da ya kawo su barna ne aka kama shi aka kwantar aka yanka shi yadda ake yanka rago fa na'udhu billahi min zalika subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله اعلم don ɗalibi ya turo sati da ya gabata sai na ce insha Allah zan karanta a nitse watakila yau idan na zo sai a yi bayani shawarar a takaice dai barin karanta jimla mai muhimmanci ya ce assalamu alaikum ina son malam ya bada shawara a wajen karatu akan hanyar yaɗa wa'azi wajen yin rubuce-rubuce ko fassarar littattafan sunna da harshen hausa ko rubuta nasihohi da malamai suka yi a kaset ɗalibai su rubuta shi ya zama littafi ko idan an sa karatun wani malami kamar yadda ake a yanzu a nan sai a samu wasu ko wani ɗalibi yana rubutawa da hausa ana kammala karatun littafin kuma ga fassararsa da hausa domin yin hakan ya fi a ce ɗalibi ya fassara ba bukadan bayani da malamai suka yi bayan nan da kare sai ya ce kuma wajibi ne masu hannu da shuni sai sun taimaka wajen tabbatan abu to shawarin da ya bayar dai kawai kan abu ne na rubutu wanda bin hakika shawari ne mai muhimmanci duk da awata ta addini da ake yin dai a da ake yin ta ba a rubutawa to akwai kasawa a wasu shekaru kaset diddigiyarsa ba zai kai shekara ɗari ba a duniya amma na rubutu da ikon Allah muna da takardun da yanzu a rubuta tun gabanin zuwan musulunci cikin wannan al'umma da ana nan kuma ana karanta su wasu kuma tun zamanin ya aka rubuta har yanzu suna nan so ma kutiba bakarra abin da aka rubuta iya tabbata kuma a wurare da dama da muke karatu gaskiya ana yin haka akwai katun da nake a jami'a na bulugul maram ɗalibai suna rubuta shiga ga baki ɗayansa in an yi darasi kaset da ya za a ba wani zai je rubuta kaset ɗin daga farkonsa har sa in an yi wani haka ake yi kuma su suka yi sitin kansu kwamiti kuma suke yin wannan haka so allah ya taimaka kuma akwai wurare da dama da akan yi haka so wannan shawari ne mai kyawu amma na babban harka don a yanzu yadda ka faɗa matsala ce ta kudi kuma taimako yanzu na addini sai jama'ar da allah ya ba wa ikon yi amma na abu ne mai matukar wahalan gaske Allah ya taimake mu a yi son a masa bayani game da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa farkon abin da Allah madaukakin sarki ya fara halitta shine alƙalami abu rubutu ga kuma wani hadisi da ya zo har yanzu na biyu yana magana kan cewa ainihin al'arshin Allah shi aka fara halitta saboda haka yake son malam ya bambance masa wannan daga cikin matsalolin nan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan tambaya ce mai muhimmanci duka hadisan sun inganta da wanda ya ce alkalami ne wani ma khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala alqalam da wanda ya ce al'arshi duk sun inganta har shi yasa ibn kafir Allah ya masa rahama cikin littafin albidaya wa nihaya wato farkon halittar duniya zuwa karshe da ya zo kai sai ya ce malamai sun yi sabani a duniya akan abu biyu wanne ya riga dan uwansa alƙalami ya riga al'arshi ko al'arshi ya riga alƙalami da ya duba lafazin maganganu da tarihi sai ya ce alƙalami ya riga al'arshi alƙalamin da Allah rantsa da shi nun wal qalami wa ma yastarun wanda ya ce uktub rubuta ya ce me zan rubuta ya ce uktub ma huwa ka'in ila yawmil qiyama ka rubuta duk abin da zai faru har gobe kiyama alƙalamin ya rubuta daga farko har karshe inna ma amruhu idza arada shay'an ay lahu kun fayakun so a fahimta ta ibnu kathir Allah ya masa rahama alkalami number one ne al'arshi number two mun fahimci da kyau so wannan shine fahimta ta cikin albidaya wal nihaya wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum malami na biyu ko yana magana kan cewa malam yana tambaya ne game da ainihin wato interest da ake samu a banki me matsayinsa idan ya samu zai iya ba da sadakarsa ko kuma zai ba da kyautarsa ko kuma yaya zai iya samu wani interest din wannan kuɗi malaman sunna duk sun yi tarayya akan haramun ne a ci shi wato kuɗin da ake kara maka mai suna riba malamai sun yi zama cikin uh, rabidatul alimil islami sun ba da fatawa a kai. yusuf al Allah ya rahama ya yi rubutu a kai Ali Bassam cikin tawdihul akan sharhan bulugul maram babu riba yayi bayani mai tsawo a kai mujallad da'awa na Saudi Arabia sun dade suna rubutu akan babu kokonto wannan kudi interest din haramun ne to sai dai matsala da ke faruwa mutum na iya samun kansa cikin halin laruri dole zai aiki da saving account a wannan halin ana kara mar wannan kudi shi haramun ne ciyayi zai yi farkon al'amari malamai sun yi fatawa biyu da ke cin karo da juna daga ƙarshe aka fi karkatuwa zuwa ga fatawa ɗaya fatawarsu biyu na farko wani bangare suka ce yayi ta barin kuɗin a cikin akawun wannan interest ɗin ko kuma riban yana daukan uwar sa wancan kar ma rika lissafi da shi don haka kuɗin da yake ajiye a akawun iya lissafi yana withdrawing yana samun nawa ne nasa duk abin da ya karu akan wannan ba nasa bane ne suka ce sai bar wannan a cikin akawun nan sai aka ce to wannan akwai illa biyu a cikinsa illar farko yana iya yiwa kudin ya taru yayi yawa riban Allah ya jarrabe shi a wani zamani bai da kudi ga kuma riba a kawunansa ta kai dubu ɗari sai shaidan ya fara bashi fatawa ai ad-darurat bihul mahadurat sai ya ji wannan kudin ya je ya ce ya samu kansa a bala'i illa na biyu na iya faruwa ya haƙura da kuɗin ya ki ɗauka idan ya bari ai wani makiyin addinin Allah kuɗin wajensa zai koma kai ka bari ni na bari wani ya bari suka ce zai iya sayan makami ya kashe ka wanda ke kin shi zai dauki kuɗin so wannan shine magana na farko aka ce akwai illa biyu a cikin ta magana ta biyu wanda ita ce aqrabu ila sawab da malamai suka fi tarayya kai shine idan aka sama wannan kuɗin a cikin akawun sai ka ɗauke shi sai ka duba mutumin da babu wata alaƙar jini tsakaninka da shi babu wani nauyinsa a kayanka ba wa bane ko kane ko mata ko ɗa ka samu wani ko kusuru a gefen hanya yana bara makaho yana bara bai ma san ka ba ka da kowannen riba dubu goma sai ka sa mara a gaban sai ka wuce yana ma Allah saka alkhairi kai ka wuce abin ka baka je ba anan kuma suka ce ko kai ba ka da lada saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne bai karama abu sai mai tsarki wannan bai da sarki menene ribar ka suka ce me yasa kake cin kudin tsoron Allah ne to ribar ka tsoron Allah zai sa Allah ya yarda da kai dan ka guji sharri saboda jin tsoron sa kamar yadda aka kira mutane bakwai da Allah ke wa cikin su akwai wanda ya samu ikon yin zina aka kira shi ya ƙi mai dalili saboda tsoron Allah yasa yana son abu muke so kai tsoron Allah ya sa ka nisanci kuɗin ba ka da amma zai sa Allah ya da kai in ka yi don Allah da wallahu ala na uku yana tambaya malam ina matsayin zub da ciki idan mutum yana da matarsa sai ya kasance matar tana da ciki sai yake ganin cewar idan ya ci gaba da shayar da yaron zai ba wa ainihin shi wannan wanda aka haifa ɗin illa na cikin zai ba da illa saboda haka ina matsayin ajiya bar wannan ciki ko kuma zubar da shi zubar da ciki yake tambaya me illarsa to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan tambaya ce mai bukatar lokaci sosai na farko gabanin a san zai cutar da yaron sai aure da ake sani mafiya yawa Allah ya jarabe mu da karancin son 'ya'ya rayuwar ta koma rayuwar turawa mutum daga shi sai matarsa sai yaya hudu haka yake so ya rayu a duniya ya duniyar duniyar gabaki da alhali ya dace a addini mu rika sha'awar in zaka samu aya ɗari bakwai ɗari takwas ka haifa da ikon Allah in dai masu albarka ne haka ake bukata yawa amma ai ba zuriya me abun tsoro a cikin ta wa yake rike ta Allah ke rikewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha arzikin mu Allah ke bamu ba iyayen mu ba ciyar da yayan mu da muke ba mu muke ciyar da su ba Allah ke ciyar da su in kai kake ciyar da su ya dace ran da ka su ka bar duniya su mutu duka amma kai ka bar duniya kuma suna cin abinci wa yake ba su Allah ke ba su in ka aure mace a kawun ka kai Allah ke turo arzikinta in ma ka sake za ta ci abinci ko ka sake ta za ta ci ta ko ba gidan wani ma ta ci daga baya da ikon Allah so cewa wai shan nono akan ciki yana sa yaro ya zama mara lafiya akwai malaman sunna da suke inkarin wannan da yawa da dama suna inkari cewa suna ga wannan ba magana ce tabbatacciya ba wani abu ne kawai lokaci bilif na iya faruwa gare mu kawai sai mu yi believing in aka yi kaza kaza zai auku amma na malaman suna da yawa suna inkari ya halatta a musulunci a haifi yaro yanzu ana shayar da shi a samu wani ciki a cigaba da shayar da shi da aka ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara bai kai wata talatin ba da yin ciki da shayarwa din sai ga kanin sa an haifa ya halatta inda hali wani ya sha nono ya gama kanin ya sha ina fata an gane addinin Allah amince da wannan wancan ba a yayin shi ba za kuma kani ya zo kuma wannan ya ci gaba da shan nono din sai a ce wai ba nono sa bane waye ce ba nasa bane to wannan shine yawanci belief da ake samu malamai suka ce in akwai abin da in ya tabbata zai halakar da uwar ko kuma zai iya halakar da ɗan da ke raye ya tabbata yakinan za a samu halaka in an bar wannan cikin a jikinta suka ce matukar bai kai kwana ɗari da ashirin ba in zai iya halakarwa ana iya rabuwa da shi wannan fatawa Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ya yi ta matukar bai kai kwana 120 ba saboda hadisi na hudu ya kira cewa inna adakum la yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك أربعين أربعين أربعين يا زمان دريد عشرة أما دي ما تكربا a da ikon Allah ya fi alkhairi in kuma ana ga hakan iya cutarwa yaran suna yawa ya tabbata suna cutuwa ba kwanto ko ta bangaren tarbiya ko na mai kama da haka ya halatta spacing tsakanin haihuwa a musulunci ana dogaro da wannan da hadisai na azalo sahabbai suna yi ga hadisin jabir bin abdullah suna yin azalo idan suna saduwa da iyalansu suna cirewa suna zubar da ruwan a waje addinin Allah bai hana su ba Qur'ani na sauka bai hana ba da wannan ake cewa spacing tsakanin yara in za a bi hanya ta shari'a da kuma manufa mai kyawu ba ta tsoron talauci ko ciyar da su ba yana halatta wallahu ta'ala a'lam sai na karshe saboda muhimmancin ta ba da aka ba malam da mun dakata anan shine yace cikin karatun kamalan ka ja wannan aya ba ka fassara ta ba لن ينال الله لحومها ولا دمائها ولكن ينال الله تقوى منكم ita wani wai ka jawo shi ba ka fassara ba a nan wurin na da wajen ayar ina ji ko ka ta riyadu na da ake sa rediyo nan na ji ke to sai dai akwai kuskure ina ga dan uwan na yadda ya rubuta layyana lallaha luhumuha wala dima'uha allaha mafulun bishi yana alfi'ili madi dumu'uha wala dima'uha luhumuha wala su ne matsayin fa'ilai walakin yanaluhu taqwa minkum cewa idan kuka yi layya ba jinin da kuke zubarwa ke saduwa zuwa ga Allah ba ba wai yawan jini da ya zuba Allah yake dubawa ba ba wai yawan nama da ka yanka Allah yake dubawa ba iya duba da danwa ka yi layyar shine tsoron Allah da ke zuciyarka Allah ke dubawa kar ka dauka ai na yanka babbar dabba ka ai ta yi jini Allah jinin bai dame shi ba yawan naman ba shi Allah ke da yake baka lada ba yana duba dan wa kai wani sai yanka dan taure ya fi wanda ya yanka saniya da raƙumi na da auren Allah mai dalili saboda takawa Allah ke dubawa ma ya taqabbalu Allahu al-muttaqin wannan shine ma'anar aya din cikin suratul hajji don Allah ya gangaro da magana akan laye ne magana akan wannan nan والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف zuwa dai karshe to ina ga wannan shine karshen farakun din abinda muka fara daidai Allah ya bamu ladansa abin abinda muka yi kuskure a cikin muna roƙon Allah ya mana afuwa a kayinsa karatun da muke Allah ya sa ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kayin mu ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك أتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم هذا هو ما عندي وبالله التوفيق